Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. There's a place in your heart I know that it is love and a place so much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In a place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. Be Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri. Ya mutan gida ya New York. Wallahi alhamdulillah New York lafiya kalau sai dai kin san yau New York muna nan dai muna shirin zuwa inda za a yi bikin ah, cika shekaru 20 da harin nan da aka kai ma cibiyar kasuwanci ta duniya a shekarar 2001 eh, eh, haka haka ne haka ne mm. na ga ana shirye-shirye ko ina dai maganan da ake yi kenan gaskiya na hakikanta cewa mutane za su fito daga wurare daban-daban domin sosai ma su zo su ga yadda eh. za a bukin zai kaya haka mm. to Allah ya sa gama lafiya amin sun kai yau garinku ake aure haka <laughs> lallai dai kam <laughs> to tunda haka ne bari mu fara da wannan gaisuwar fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi alhaji muhammad bello paiko da kuma alhaji aliyu deze na daurin auren zayyad garba aliyu paiko da amaryarsa amira abbas bello wanda za a yi a ranar 18 ga wannan watan satumba wato mako mai zuwa kenan idan allah kai mu a babban masallacin garin paiko a jihar neja to allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da zira'a ɗayya ba to amin su amin zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa zuciya da rauni shamakin so a kai gare ni sanki na yi nuni gashi yau an yi da kushewa so ya kan yi nuni mai rabo shi yake dishewa wani ya yi rauni zuciya so ya sa shi kewa Ni koyo gare ni sai surori nake da ɗawa. bani yin sakewa so ya zamna ya warwarewa sinadari. To bari ne kuma in miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Yakubu Salitala yariman wakilin wajen Bauchi da matarsa Sera murna karuwa ɗa namiji da suka samu. sai kuma miƙa gaisuwar taya murna ta ka ranar haihuwa kenan birthday da ake faɗi da turanci mm. ga yayanmu briska da mamar sami da ladi banyamu mai gari mamar hawa Mm. da kuma Profesa Grace Joktan Mamar Sala dukansu sun cika shekara a rana ɗaya yan uwa ne kuma suka rana haifu wasu guɗe. Happy birthday to you bari mu gaskiya. Eh. Ai ni da gudun waka ne da sai na rera musu wannan wakar ta happy birthday. <laughs> To bari eh, Sibonza ya hutashe ka. Yawwa. To, muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga Dr. Salihu Garba da mai sa Elizabeth Garba domin rasuwar mahaifiyar mai ɗakin wato mahaifiyar Elizabeth Garba kenan mama Otidi likita IBC e wadda ta rasu ranar Talata za a kuma yi jana'izar ta ranar Juma'a mako mai zuwa. To Allah kanta ya ba dangi duka jimirin rashi sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga Bulus da ɗan Lami Bala da danginsu duka domin rasuwar 'yar uwarsu Kristi. Muna kuma sake jinjina wa tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye domin kama waɗanda suka yi garkuwa suka kuma karɓi kuɗin fansa kafin suka kashe mahaifinsa bara. Hmm. Hmm. To Allah ƙara Amin ya kuma kiyaye ya kuma kiyaye gaba kan mu sake jin irin wannan. Mm. Amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Baba Abbas a Kumasi Alaba ko kuma unguwar Gwanjawa kenan da na tsoho Salga. na rasuwan hajiya hausi tsoho salga wato matan alhaji rufayi abbas sallaman gwanjawa kenan wanda allah mata rasuwa a cikin wannan mako to muna da allah ji kanta da sauran magabata baki ɗaya ya kyautata namu zuwa gaisuwa ta musamman ko kuma ta'aziyya ta musamman zuwa ga alhaji lukman abbas shugaban luke spring water da kuma alhaji audu tsoho salga wato audu da ake ce ma karima enterprise kenan muna mika muku ta'aziyya eh to allah ya kyautata namu ƙarshen amin sun amin To bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Alhaji Abdulkarimu Ɗayyabu a birnin Kano sai kuma gaisuwar fata alheri ga Alhaji Abdulkarimu takwaransa kenan kafinta mm. a mararrabar kankara malumfashi. Gaisuwar fata alheri ta Alhaji Muntari mai shago dawakin basa birnin gwari. zuwa ga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Alhaji Abdulrahman Obale dawakin basa sai Alhaji Sani Baban Kaki da Honorable Yahaya Musa sai Idris Kano Nasarawa da Ɗanbala mai tukwane hayin gando. Sai Alhaji Ibrahim Garba kungi mai shago da Malam Rabiu Assalamu alaikum da dawakin basa sai kuma hajiya dada da 'ya'yan tofa mm. wannan kila dai <laughs> yace sai kuma matanka hajiya dada da 'ya'yanku da dukan mutanen dawakin basa a ƙaramar hukumar birnin gwari jihar kaduna najeriya to na gwamma ko matarka ce kai na gwamma eh. Ah, to ƴaƴanmu mu masu karantawa mu masu karantawa sai ya koma ya mada ƙarin bayani yawwa sai ƙarin bayani ko kuma matan dukkan waɗannan da ya ambata haka da kuma ƴaƴansu da dukkan eh. mutanen dawakin basa to da basa an tashi lafiya kin ga ya yi dabara ya gaida dubai yawwa <laughs> yawwa an eh. gaida kowa kenan haka <laughs> To sai kuma gaisuwar fata alheri daga Alhaji Sule na yashi turakin Sangaru Bajuga. Ya ce, Ku miƙa min gaisuwan fata alheri zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji Yahaya Muhammad Sangaru sakataren 'yan kasuwa Ashaka. da alhaji adamu sarkin sangaru bajoga da babba haruna bajoga da shugaba malam malam mai zanen hula gololo da alhaji buba magaji bajoga da ɗallatun funakayi alhaji jibrin dan gusau bajuga da alhaji umaru bata bajuga da alhaji ali bata bajuga da kuma alhaji gambo mai citta bajuga da fatan ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa kuna cikin ƙoshin lafiya sai kuma gaisuwa aliko kafin tayelwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce don allah ku miƙa min gaisuwa a bar ya huce zuwa ga bashir tela lafiyan bare bari da usaini dangote zuwa jihar yobe da alhaji habani fulanin gwal yalwa da yakubu bello lubjere buman da audu direban j5 makoli da isyaka baya tanti babba da idi basco direban gindin akwati da danjuma mai face gindin akwati da Muhammad ɗan Yarbawa makanikin mashin gindin akwati, da Muhammad Damina Fulanin gindin akwati, da Adama baban Babangida ayyuku Fulanin gindin akwati, da Ibrahim Musa Wada ya ce da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. To muna godiya madadin shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto muna karɓar gaisuwa. To bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sadiya M Sadiya ta ce tana so a miƙa mata gaisuwarta musamman ga ƙawayenta aisha musa wa dabarikin ladi da mama mubarak mazauniyar london sai fatima musa wa dabarikin ladi da maryam yar fulani ƙasar saudiya da kuma ƙannanta irin su maryam da amira da amina da kuma zainab to da fatar duk sun ji sun kuma an kuma tashi lafiya. Muna kuma mika gaisuwa ta alheri ta abuwar ya huce ga dukkan ma'abotan wannan fili da kuma ma'abotan sashen Hausa na murya Amurka baki ɗaya da fatar an tashi lafiya. Hmm, kin ga mu ma mun yi dabara mun gaida miliyoyi. Yawwa, <laughs> mu ma mun gaida miliyoyi. <laughs> Haka. zalika. First I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm must be love. There's nothing I can do. All that I want is you. Look what I'm going through. It must be love. It must be love. like a spell. labarin da zan baka labarin ne da babban bakonmu ma'abocin wannan shirin kuma wanda ya ya zo ya kawo mana labarai. Ki ce ya dawo bako ya dawo. Yawwa <laughs> sai dai wannan karan ba zuwa da kai ba sako eh, ya yi. Tun da dai korona ta hada yawo tukunna ko so eh, ba zuwa mm. ba. Ya yi mana da sako ya ce kafin ya zaka. Haka. Daga wato Shehu Abdullahi. Eh, Jangebe kenan ba. eh haka to yace labari ne na bafulatani da dan mm. iyayen farin jini <laughs> abokan juna ce eh haka dan ne mm. yawwa yace dan fulani ne ya fito gidansa tun da sassafe eh. don neman shanunsa da suka bace da daddare. To. To shi kenan yana fita yana eh, shiga cikin gonaki kenan sai ya samu ɗan barno a gona. Mm. shi kuma shi ma ya sammako ya fita shuka mm. da suka gaisa sai babban latani ya tambayi dan Borno ya ce shin ko ka gane min shanu a nan sun wuce ta nan sai dan Borno ya ce eh kuwa ai kuwa na gansa sun wuce mm. amma ko za ka tsaya ka dan rika min shuka nan ka taya ni shuka nan idan muka gama sai in je in taya ka neman shanun sai dan fulanin ya ce ya yadda mm. shi kenan suka yi ta shuka suka wuni shuka mm. suka gaji da suka gama shuka sai dan barno ya ce wa dan fulanin dan allah ka haƙuri gaskiya dama ban ga shaninka ba to <laughs> rigima za ta tashi <laughs> hakuri don Allah dama ban ga shaninka ba sawun su dai na gani sun wuce ta gonan nan sawun shanin ne ya gani sun oh, wuce ta gefen gonan oh. shi amma eh amma shi bai ga shanun ba To. Sai ya ce mashi saboda haka sai dai kawai ka je ka neme su ka gani ko za ka ga same su. Ka yi ka je ka neme su don wallahi tallahi ni ban gansu ba. Sai dan barna ya ce <laughs> dan Fulani bai ce komi ba. Hmm. Ya shiru kawai sai dan barna ya ce mashi a'a. To me yasa kai shiru ba za ka ce komi ba? Sai dan Fulani ya ce kai ma kai hakuri. Dan Fulani ya ce ba dan Bando kai ma kai ka eh. hakuri. Sai dan Bando <laughs> ya ce ban gane ba. Ban gane eh, hakuri ba. me zaka bani? Ni kuma hakuri me zaka bani? Ni da kawai aiki. Sai na <laughs> kuma. Sai eh. dan Fulani ya ce ba dan Bando ai hakuri zan baka mana. Ka san kai ma shukan nan da muka yi da kai. Eh. sai ka koma ka sake ta domin duk inda ka ga sawuna <laughs> to sake shuka za ka yi domin dama takawa kawai nike ba na sa komi a ciki. <laughs> Wato ya wuce kawai yana taka eh. kunye kawai ya yi kamar ya ne ashe ba ya sa komi kawai ya <laughs> yake ba dan bannan ya taya shi shuka ya je ya taya shi <laughs> eh, ya taya shi neman nan ko bai taya shi aikin komi ba to sai tiraki eh. ya ce ba hmm. wai a tsakanin su nan wane ne ya fayi wa dan uwansa mugunta <laughs> wannan ya wuni yana taya shi shuka ba a taya shi neman shanu ba hmm. kuma wannan tsammanci cewa an wuna ana taya ka shuka ashe ashe ba babu taimakon da aka baka ba <laughs> kai wa yafi wani mugunta <laughs> wallahi duk miya gune wannan duk ba su da kirki <laughs> to za mu gaba wannan labarin a mu na sada zumunta facebook eh. idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin waɗansunku da kuma hmm. gaishe-gaishen da za ku wallafa a wannan dandali da kuma labari idan kuna da shi za ku iya aiko mana. na ga malama juli na ɗaga mana hannu hmm. sabili da haka tilas mu ja nan yanzu a madadin baba ya koma makeri Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya. muke a gare ku mutane kama da wa na fa batawa ne da ka gawa na abin duba ne kuna mutum bai shelanta ba a san mutum fa a san cinikinsa da zangon roga mu matasa waɗanda ba sa yin sa yin sa sahun mu ya hado